da ku ciki shiri ne akan duk abin da ya shafi zango da abin da zango ya kunshi wanga shiri na zuwa muku ne akan babban tashar talabishin na kasa da ke kula da shirye-shiryen addini da al'adu wato GTV live ina gani a dan zango ko musulmi bai da wanda yake kwaikwayo da shi fiye da fiye halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama Allah na gaya mana cikin ayin Qur'ani wai cikin annabi sallallahu alaihi wasallam wai akwai halaye kyawawa da za mu kwaikwayo da shi da mai tsoron Allah da mai tsoron ranar tashin kiyama yau idan muka dubi rayuwa a annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya fai tashi shi kaɗai ya ɗau wannan yunkurin da ya ɗau ya hmm. kawo irin canjin da aka samu cikin duniya yanzu to amma gashi yanzu muna da ku masana matasa ne ba shin abin da kake faɗin ga menene za ka ce kan ba ku yi tunda muna da ku Eh, ba ku waye mu hankulan mu ba ku iya ku nuna da shugabannin cewa kamar ga irin alkibir da ya kamata a ɗauka muna samu muna samun dama muka zauna da malamai da sarakai mu ba su mu, amma da yawa samun inji inji bature wai buy in wato ya fahimci ya amince maganganun da kuke ko kuma shawarwari da kuke bayarwa kuma a tafiyar da shi shine ya zama matsalar mu saboda shi as matasa she mu ce kamar to su iyayenmu su su nasu me damu ya mu yi cikin shi position da muke ko kuma inda muke yanzu hakan ga mu kama waɗanda su suke mu saboda shi ƙungiyar zungo inspiration team mu muka ɗauki neman ilimi akwai waɗanda suke wasu harkoki game da na shaye-shaye da su gambling da su betting da waɗansu akwai waɗanda kuma da suka ɗauki wani nauyi kuma daban kamar readers club hakan gana su um, inusa muhammad ne success book club shi kuma is part of education da idan ce amma fahimta na samu fahimta yeah. kamar kan da manya ke faɗi wai ba zai yi a taro a lallashi ba wai kuma kama fi da samani za mu hutu na rabin lokaci za mu ka dawo za mu ci gaba da fira Albishirinku al'umman zango ga wani shiri mai suna da ku ciki, shirin ya kunshi zamantakewa da tattalin arziki da al'adu da abin da ya shafi muhalli da kiwon lafiya da yanayi mata da matasa kuma da tarihi sa'annan da uwa uba waton ilimi. To abin faɗi shine wani irin tasiri ayyukan yan majalisa da sashin shari'a da bangaren zartarwa kuma da kafofin yaɗa labarai suke da shi akan zango da mazaunan zango. wani abin tambaya kuma shine wani irin gudunmuwa al'umman zango ke yi wurin kawo ci gaban ƙasa da ku ciki shiri ne akan duk abin da ya shafi zango da abin da zango ya kunshi wanga shiri na zuwa muku ne akan babban tashar talabijin na ƙasa da ke kula da shirye-shiryen addini da al'adu wato GTV live kowane ranar juma'a a karfe 8 na dare. Muna muku maraba da sake dawowa kan wanga shiri mai suna da ku ciki. Ni ne naku Abubakar Garba Usman. Ina tare cikin gida da dan uwa Alhaji Rabiu Maudi shine shugaban Zango Inspiration Team. Suke kokarsawa yaya yaran zango matasan zango za su samu ilimi. Na, Haji Rabiu. kana batun muna batun ilimi ilimi ilimi sai naga cewa kamar karfin bayanin da kake bayarwa ana wa fahimta shine ilimin boko akwai wani tunani da mutane ke da shi cikin zango kunci wani tsoro da suke da shi wai yanzu an fi karfafawa neman wurin neman ilimin boko fiye da zuwa makaranta shin haka nan ne to alhamdulillah dai kakanninmu sun kokari kafa zango kuma kowane zango na da makaranta na neman ilimin arabiya ko kuma ce na musulunci wa'annan makarantayya ko kuma makarantu su kuma suna da matsalolinsu na ce kamar iyayenmu sun je makaranta mu kuma mun je makaranta amma shi ka ga su da yawa in ka tambaye wani me yasa baka yi nisa cikin neman ilimin arabiya ko kuma neman ilimin musulunci ba shi ya ce ai malami wane ya mini bulala ai malami wane ya yi haka lokacin da nake zuwa makaranta a yaro in ka duba yanzu hakan ga kai ka ce kamar wa'annan wurare ma they were not fit to be classrooms saboda shi su da yawa shi kaga mutane ba su son zuwa makaranta shi yayi kamar punishment wani azaba ne wani azaba ne ka je yara cikin wani 12 by 12 meters square space kaga yara ɗari yana ciki ana kuwa wangaya masiwan wangaya marewan shi ya zama kaman inda da ka je makaranta ma shi ya zama kaman wurin azaba saboda shi mutane da yawa kaga ba su yi nisa ba saboda wa'annan shi kaga yanzu an girmama ba su makaranta shi lokaci ya zo ya wuce yanzu ana neman ya da iya a sa tsum zuwa makaranta cikin hankulan yara wani lokaci she libya arab center ya zo daga ring road ya kawo makaranta na zamani hakan ga in ka shiga kaga yana da kyau yanzu hakan ga muna da ikra da wayansu ada makarantayya da suka kawo suka kawo eh, modernity ko kuma ka ga dai sha'awa in ka shiga makarantar yamma tsari na zama shi ka ga shi ke gwada kamar makarantar mu na da ba su da kyau ba amma ya kamata mu iya mu kawo tsari mu nemi malamai mu nemi curriculum da ya kamata in kana class 1 abinda ya kamata koyi ke ga in kana class 2 another reason kuma da ya sa mutane suka ƙara karfi kan neman ilimin boko shine in ka kai wani lokaci cikin neman ilimin makaranta kana da kana da endpoint kana da terminal maybe ka gama ka sauki kur'ani ka gama class 6 shikenan ba continuation ba ka ka je makaranta ka je ka koyi chemistry ko physics ko biology ba ka ka samu aiki shi dai ka koyi kaje ka nemi scholarship ka je garin larabawa ka je ka koyi islamic studies saboda ma scholarships da yawa ma da ke zuwa nan ga divinity da islamic studies ne ba ba mu scholarships da dai bari ka zama doctor ko engineer ko pharmacist ko ko lawyer in ka je makaranta shine in ka kusa ka je islamic research islamic research secondary school level ne daga wurin ina eh, da ka je ka zama malami ko ka zama limamin wani makaranta wani wani masallaci ko wani makaranta bai kawo ma na duniya cewa ga salary da dan iyan samu na je makaranta na kai haka saboda shi iyaye shi su sa karfi cikin neman ilimin boko saboda wannan da iya ya baka duniya ka samu wani aiki kai kuma ka yi ka dai koyi fatiyanka da kuluwar lawanka da za ka kai sallah da shi amma me dai feed familin ka da shi a da end of the saboda shi in muna neman mu samu biyu sai mu karfafa ma irin makarantayya irin nasu ikra da da su ba da boost islamic and secular education da da kai ka samu good eh, ya sunan shi ko degree ko kuma wani profession da shi bayan ka gama you know eh, secondary school ka, ka, ka, ka shiga jami'a da shi na idan muka dubi halin da zango ke ciki kowa zai ce kunci yawancin mutane za su yi magana cewa kamar zango na cikin wani hali da zango ke neman taimako ta wurin ci gaba ta kowane huska ina gani a nawa fahimta shi yasa wannan gwamnati ya hasasa wannan ma'aikata da ake kiran sunan wannan ma'aikata ina city na banda wannan kuma gwamnati kuma ya aji wani gidauniya na cigaban zango to wani irin shawara za ya kamata shugabannin zango su bada saboda a samu irin makarantar da kake faɗin ga saboda cikin abin da zai kawo da al'umma ci gaba shine idan suka samu mutane masu da ilimi wani irin shawara kake gani kamar ya kamata shugabanni su ba gwamnati tun da dai akwai kuɗi da na tuna um, kasafin kuɗi da aka lissafa ga wanga shekara an ba zango development fund uh, cd miliyan 400 haka 400 miliyan cds na'am to menene shawara za a kawo a duba to um, na ce kamar mun gode shi gwamnatin yau da ya da ya hada shi wanga ministry ko kuma ce inner city yanzu good development wato ya ya ga cewa ya yana da kyau a recognize 'yan zango kuma a taimake su me yasa government ya yi wan wato in cikin zamantakewa cikin tafiyar da alamuran gari shi ka ga wani kungiya ko kuma wa'yansu mutane kaga an share su baya cikin tafiyan garin shi kaga ba kula da su sosai ba lokacin kwamin kurma education kafin kwamin kurma zama first president of ghana shi kaga kamar educational institutions da yawa suna southern ghana cape coast greater accra suna kudancin ghana kenan eh kudancin ghana da kwamin kuma ya zo shi ga kamar a'a 'yan arewanci sun je baya ko kuma suna baya game da neman ilimi sai aka yi wani abin da ake kira affirmative action affirmative action shine wani mataki da ake ɗauka ne a sort of bridge gap tsakanin waɗanda suka ci gaba da waɗanda suke baya cikin neman ilimi shi kaga kamar yan wayenmu da suke arewa suna baya sosai saboda shi ya taimaki aka gina su tamale secondary su ghana secondary ya so aka ba su kuma free education irin shi shi former, former mu su john dramani mahama da ministocinmu da yawa suka samu wannan dama suka iya suka je suku suka samu wannan dama suka, je suku da aka ga kamar 'yan zango na baya cikin ci gaban al'umman 'yan ghana saboda shi aka kirkiro wanga kungiya me ya kamata mu yi as 'yan zango ya kamata mu demand ko kuma mu nemi shi hakkinmu shine affirmative action cewa kamar tun da dai mu muna baya ya kamata a samu scholarships da ayyuka da dai iya jawo 'yan zango su shigo ya so su kuma su yi tattalin arziki su nemi ilimi ya so mu kuma da mu iya mu rub shoulders ko kuma mu zo on the same level da 'yan kudu ka gane saboda shi haɗin kan nan kuma it comes back to the haɗin kai wani irin proposals muka ba shi zango ministan cewa abinda ya ci muna tuwo a kwarya ke ga shi muke neman a magance yanzu hakan ga last week mun samu inauguration of astrotef daga madina zango amma kafin a gina wannan madina zango astrotef da kanshi matasa sun tashi suka ce ma ministrin ba shi ba ne priorities saboda shi daga farko na ce ma ka bar 'yan siyasa da siyasansu ba saulari matasan ba an yi astrotefin an zo an commission saboda yana da kyau in aka gani daga zango wato an sake zango amma shin shi ne abin da 'yan zango ke nema yanzu hakan ga a ce kamar da dan shiga KN UST akwai grade point da aka bayar for every eh, ya sunan shi every faculty sai a ce ok grade point in da shiga medicine ne maybe 6 mm. amma don ku kun zama deprived yan zango in dan zango ya zo da 10 a bashi hanya ya shiga kamar kan da ake da mata kamar kan da ake yi da mata mm. ka gani wa'annan affirmative action nan duka ya kamata mu mu zauna a zango mu ce kamar priorities mu shine abcd mu kai mu zango ministry nan muke neman a kula da nan muke neman a sa yaranmu nan muke neman aiki amma abin da kake faɗin ga wani ya samu wani fahimta kana son ka ɗora da waɗansu laifi don na fira da basarake inda kake zaune ga mazaunin shi kenan da ya nuna cewa kuma ina magana cewa kamar a su ne shugabannin na gargajiya amma ba su da ilimin duniya duka wai waɗanda ke da ilimin ba su zuwa musu da shawara shi wai kuma kana magana cewa kamar ya kamata a yaka ya kamata me yasa muke ganin laifinsu muke ganin rashin kokarinsu ba mu ganin rashin kokarin da kuma ku kai musu irin waɗannan shawara da farko na yi magana cewa ni hakan gani ba fade ne ni dan masanin sarkin hausawa ne kuma na aiki da shi sarkin samarin hausawa shine yana sarki salisu maude harkan ilimi da na matasa shine bangarenmu a cikin wannan fada saboda shi muna ba da shawara kuma muna taimako in ya zo game da batun kanda da ya mu tafiyar da harkan ilimi wato cikin zango shine abin da muke yi amma ban iya yi magana game da waɗansu sarakuna kuma da abubuwan da ke aukuwa a cikin fadansu amma dai na sani cewa kamar akwai matasa da yawa da suke kaima iyayensu da sarakunansu da limamansu shawara da yawa quite recently cikin eh, last year hakan ga mun kawo wani shawara game da halt the mosque build the mind hmm. wato wani yaro ne bacambe ne ya kawo mana ana kiran shi ijara ya kawo mana wannan shawara cewa instead a dinga gina masallatayya da ake samun sahu ɗaya biyu kawai sauran wuraren ba amfani da shi me yasa ba mu tsayawa mu sake gina masallatayyan mu juya su ko kuma mu zama da su wurin neman ilimi da kuma wurin koyon aiki amma da aka kai shawara kuma muka kawo sakiyan eh, ya sunan shi mosque management teams cewa kamar instead ya masallaci ya zama inda kawai da yi sallah a zama da shi counseling place wato in yara da su su yi aure ko kuma kana cikin wani matsala a samu wani counselor da zai zo ya yi magana da kai inda ka nemi aiki ne akwai wani wuri da ka nemi skills development inda ka wani function ma ne akwai inda ko kuma ma wani gymnasium da zai taimaki mutane da neman lafiya management team waɗanda suke duba harakan masallacin ma da kansu su je training a gwada musu accounting a gwada musu kan da za su keep wurin cleanliness da su abubuwa da aka kai shawara zuwa masallatayya modern uku old guards ba su yadda ba saboda shi muna da problem sosai game da iyaye da limamai da waɗanda suke riƙe da mu 'yan zangon da matasa zuwa ga kan da zaman shawara ko kuma kan da da yi a zauna a yi shawara a samu you know, ci gaba kan wayannan al'amura amma zan ce kamar yawancin lokaci matashi ko matasa rashin jimiri suna son sauri suna son sha yanzu magani yanzu a har yanzu da musulmai muke yan zango muke fiye halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kawo musulunci ya shekara goma sha uku yana kira zuwa ga kadai ta Allah kadai bai haɗa wasu abubuwa ba haka har ya zo ya zama dole ya kamata ya hijira ya bar maka zuwa madina wani irin sauri muke yi ya ba mu da jimiri mu zauna har a samu fahimtar menene muke so mu cimma yake kawo sauri to ka san dai in ji eh, bahaushe ka san shi matashi yana da kuruciya ake kiran shi ne mm. to in muka zauna muka duba kan da yanayi ke sakewa shi ga matashi kana ganin muna baya mm. lokacin azumi wayansu 'yan matanmu suka kawo wayansu mu suka kawo shawara mu yi batun domestic violence hakan ga muka je wani masallaci muka ce da mu yi magana game da domestic violence malamin ya ce shi yana ba da eh, yana wa'azi yana saboda shi shi lokacin shi da yake wa'azin bai yadda mu zo mu tattauna game da batun domestic violence ka gani saboda shi she yana muna as matasa kaman waɗanda ke gabanmu ba su son su yadda mu kawo ci gaba a cikin zango community ko da ke za mu shigo za mu zo watakila wata wata ranar mu zo mu gunga magana amma abin da nake so mu tuna da shi ne kamar kana malam bahaushe ke faɗi wai da wuri gara da wuri kafin ce ko da kai saurin zuwa eh. gara ka je a shirye haka kafin ce ko to amma abin da nake so mu koma kai ne shine batun abin da kungiyar ku ke yi na zo na ga cewa kamar wani bincike da na yi ya nuna cewa kamar kun hassasa wani abun da kuke yi cikin makarantar ne za a iya ba mu wani bayani tare da wannan abubuwan da to da muka fara shi batun mentorship mentorship shine muna magana da yaran ga ɗaliban ga muna musu muna kara musu ilimi fahimta cewa kamar da su iya su zama komin da suke neman su zama in suka sa kansu suka sa hankulan su kai suka dogara da Allah kuma suka sa lokaci suka ba eh, littafan su lokaci sosai da su ya su ci exams su je schools masu kyau kuma su zama wani gobe shi muka ga kaman ya damu iya mu measure impact in ji bature wai ya damu ya mu mu measure impact cewa kamar a eh, mun taimaki wane da wane ya move from point a zuwa point b ya za ku kiyasta irin amfanin da aka samu cikin abin da kuke haka shi muka ga kamar ya kamata mu nemi kan da damu ya mu mu quantify wannan amfanin da aka samu shi wani hankalin ya zo wato in muka duba da mu soma da pilot project wato da mu ɗauki wani unguwa wani haka mm. mu duba ya um, da muka duba basic education shi muka ga kamar ne the most important part of your education da ya kamata in ka same shi sauran duka ya yi ma sauki shi basic education wato from jss 3 all the way to primary 1 shike neman ilimin kenan shi ne foundationin wato an ka samu wannan foundation baka iya ma ka ka ci gaba da shi ba hmm. ka samu wani basic understanding of komai ma da ake, ake magana game da karanta jarida game da eh, sauraron ya sunan shi labarai da wasu hmm. abubuwa da muka duba makarantar da ke cikin ayawa su constituency muka ga kaman rankings na bc e suna kasa kasa kasa kasa mm. bai da kyau ya damu mu taimake su su dan zo sama ya so yara kuma su iya su ci exam su samu su iya su je schools first class schools da mu duka muke neman mu shiga su samu courses da suke neman su yi su kuma su zama professors ko kuma su zama professionals da muke neman su zama sai muka kirkiro shi shi a yawa so into schools basic school competition mm. mun so ma shekara uku ke ga wato ne muna kai musu study materials books mu yi musu mentorship at the same time kuma eh, mu haɗa kansu game da koyan abu da kuma hassasa teams da za su zo su compete Eh, lokacin quiz competition ne shekara nawa ke da kusa wannan shekara uku mm. first one da muka yi shi ne 2017 2018 da this year 2019 akwai haske sosai ma kamar kan da na gwada in muka hada yaran one muna gwada musu kaman akwai abin da muke kira global citizenship mm. wato yaro da kake gana maganan ka abubuwan da kake yi duka ya kamata ka gwada kaman kana da amfani kuma kai wani ne muna training su su ga kaman suna da self worth wato su kuma wani ne da in suka je ma ko ina cikin duniya ma suna da amfani wannan self worth muna instill cikinsu muna gwada musu kanda ake zamantakewa da yara da suka fito ada makarantayya on the other side akwai kuma mentorship programs da muke gwada musu na time management wato kan da ya kamata a yi amfani da lokaci don mm. lokaci yana da kyau sosai ma amfani wai lokaci wai kamar wuka ne in ya ha banda wannan kuma in suka books da study materials da muke ba su wa'ansu ba su da shi in suka zauna suka koyi suka zo suka yi quiz competition yana bari suna ƙara ilimi kuma suna koyan abubuwa da yawa kuma suna kokari cikin BEC from shi 2016 zuwa yanzu shi muga ga kamar wayansu makarantayya sun ƙara cikin gradesinsu su daga bec in ka duba st kizito nema 1 and 2 in ka duba makarantar ya su al-walid mm-hmm. da su albanat shi kaga mm-hmm. kaman su da kansu ticocin da headmasters shi su ce kaman lalle kuwa mun taimake su saboda levelin su ya karu sosai zan ɗau wani alkawari da yadda Allah za mu kawo waɗannan yara daga nan mu zo mu yi fira da su tambaye su magana da yadda Allah amma magana na ƙarshe mutum ne da ya fito zango matsayin shi shi dan zango ne ko matsayin shi mahaifi ne ko matsayin shi wani shugaban kungiya ne ko wani matsayin shi wani shugaban addinin musulunci ne ko kuwa a'a shugaba ne na kabila me ya kamata wanga mutum ya yi tare da neman ilimi yaran zango alhamdulillah wayanda ka kiran ga duka shugaba suna shugabanci cikin their own right malami sarki um, matashi um, ya kamata mu ga kaman akwai wani abu da muka rasa shine neman ilimin in da ci gaba shi lalle lalle muna kan tebulin da dai determine ko kuma tebulin da dai ce kama in ba ka nan dan ba ka cikin ci gaba saboda kafin ma a yi zango eh, ya sunan shi shi ministry an nemi 'yan zango su zo su zauna ma su kawo wane ne ma dan zango da wuya aka samu saboda shi an zo a kai wani lokaci an ba mu tashi ba waɗanda ba 'yan zango ba ne su da su zo su yi kawo shawara game da mu 'yan zango saboda shi ya zama kamar wani abin da muka rasa ne ya kamata mu yi gaggawa nema ku ta yaya a haɗa kai attajirai su sa karfi da arziki cikin sponsor 'yan zango su nemi ilimi ko ta yaya mu haɗa kai 'yan malamai na iya haɗa kai a ce mu 'yan tarika ne da mu maulidi a samu matasa su je ko kuma eh, sarakai an ya haɗa kai a ce da yi wani wasa a haɗa matasa wurin 1000 wurin 1000 dubu ya kamata mu duka mu haɗa kai mu ce kaman wan shi ke ci muna tuwo a kwarya mu haɗa kai mu sa resources mu both material and personal and strength mu mu iya mu tafiya da wannan al'amari in ba haka ba lalle kuwa wani daban ba dan zango ba dai dai muna wannan al'umma alhaji rabiu mauri ya ba ku da bayani kuma ya ba ku jarrabawa a nawa fahimta wai ga abin da ya kamata ku yi saboda a samu ci gaba ina gani in ba da haka ba zango ba za su samu abin da take nema ba ga haka da ku ciki za mu zo ƙarshe wanga shiri amma har yanzu da muna gode da shi mu alhaji rabiu maude da ya taimake mu cikin wanga fira to ni ne naku abubakar garba usman kamar ka naka faɗi ake faɗi wai idan kunni ya ji wai gangan jiki ya tsira muna fata cewa kamar da wanga magana yan zango za mu tsira wurin harkan jahilci saboda me za mu samu ilimin da ya kamata ga haka zan ce muku wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da ku ciki shiri ne akan duk abin da ya shafi zango da abin da zango ya kunshi wanga shiri na zuwa muku ne akan babban tashar talabishin na ƙasa da ke kula da shirye-shiryen addini da al'adu wato gtv live